Karfe biyar da minti talatin studio Kalangu kenan kuka lalabo daidai lokacin gabatar muku labaran Hausa mai gabatarwa mutarin Muhammadu yanzu kuwa ga mahimman kanunsu. Zuwa yau mahajjatan ƙasar Nijar 2,800 ne suka sauka ƙasa mai tsarki a cikin mahajjata 13,000 domin sauke farallin wannan shekara ta bana. Goma ɗaya ga watan Agusta ne jirgi na ƙarshe zai tashi sai kuma wani na ƙarshe da zai tashi biyar ga watan Agusta. waɗanda suka samu tukucin gasar gwarzayen aikin jarida a Nijar da ofishin jakadancin Amurka a Nijar suka shirya. A jiya sun kasance a birnin Agades inda suke tattaunawa da matasa. Shugaban Majalisar Matasa na ƙasa ya yaba da wannan tsari. A rahotonmu na musamman a yau zai mayar da hankali ne akan wani littafi da Bello Adamu ɗalibi a jami'ar Yamai ya rubuta da ke magana bisa Boko Haram da kwararowar baƙin wato 'yan gudun hijira na Najeriya a Difa. To yanzu ga labarun dalla-dalla. Izuwa yau fiye da mahajita ƙasar Nijar 2,800 ne suka sauka ƙasa mai tsarki a cikin mahajita 13,000 a cewar shugaban kula da yada labarai na hukumar shirya aikin hajji da umra koho. Saidu Mamman Nasiru ya ce jirgi na ƙarshe ranar 1 ga watan Agusta ne zai tashi sai kuma wani jirgi na ƙarshe wato zai tashi biyar ga watan agusta ga abin da yake shaidawa wato Maryama Kenda. Aujourd'hui, nous sommes euh, à notre cinquième vol. Yau ga jirginmu na biyar muke kuma yau da sahe tashi a karfe tara wajen mahajata dubu biyu da ɗari takwas muka kai ta jirgin shaltar a yanzu dai. Tsarin gaba ɗaya na tashin jiragen mun kafa shi a nan harabar koho dukkan masu hada-hadar mahajata masu kamfunan kenan suna iya zuwa su gani. Muna sa ran insha Allah zartar da tashin jirgin ƙarshe ranar ɗaya ga watan Ogista mai zuwa. Yanzu akwai abin muke ake ce ma tashin jirgin masu latti wanda suka fuskanci matsalar samun visa dangance da zubin kuɗinsu da bai shigo ba da wuri ina jin kamfani uku ne wanda ke da wannan matsala visa amma yanzu dai visa suna nan suna zowa kaɗan kaɗan komi na wakana yanda ya kamata mun gamsu da yanda aikin ke tafiya da kuma yanda tafiyar mahajjatan ke gudana Hukumar kula da kafafen kamfanonin sadarwa na salula a Nijar ta yi wa kamfani uku na Nijar kashedi a ranar goma sha biyu ga watan shiye kamar yadda kafar wannan hukumar ta yada. Kamfanonin da abin ya shafa sun hada da Airtel, Nijar Telecom da Move. Wani bincike da hukuma ta gudanar ya tabbatar da waɗannan kamfanoni suna hulɗa da waɗansu kamfanoni na ƙasashen waje ba tare da izinin Nijar ba, sannan suna sayan kayayyaki ƙasa da abin da hukumar ta amince da shi. An ba su wa'adin wata ɗaya domin su dawo bisa dokokin da hukuma mai kula da kamfanonin sadarwa suka shimfiɗa. A jiya ne a Agadis aka gabatar da wani rangadi na gwarzayen aikin jarida a Nijar, inda wata gasar aikin jarida ne da ofishin jakadancin Amurka a Nijar suka shirya ga matasa. A Agadis, waɗanda suka samu tukuncin sun tattauna da matasa. Shugaban Majalisar Matasa na ƙasa ya yaba da wannan tsari, Aliyu Umaru, a hirarsa da Anise Karim. Je suis convaincu na tabbata game da horon za a iya kakkaɗe dukkan kalubalen da ke akwai su ne magabatan gobe fa in ya zamtun suna da yarintarsu aka sa musu a kai maganar yancin yan jarida bayan sun girmanta za su bai wa yan jarida damar su gudanar da aikinsu za su zuba tallafi ga samun kayan aikin kafofin labaru mun sha kokawa da duk lokacin da ake gudanar da manyan sabgogi a ƙasar Nijar yan jarida na turai ne ke zuwa su yi rahotanni alhali ko yan jaridan mu in aka tallafa musu koda da da jari na kuɗi ne ba shakka ingantattun labaru masu fa'ida za mu samu wa'annan matasa da ke ɗaukar horo za su taka rawa wajen ƙungiyoyinsu na matasa kuma a gaba za su iya ma zama manyan 'yan jarida idan kuma suna son kwarewa to su bi a hankali don su koya ga na gaban nasu su fa'inci ƙalubalen aiki aiki ne ma mai daraja ana kuma buƙatar su bi shari'o'in doka ta aikin nasu ba kowa ba ke iya zama ɗan jarida shafin sada zumunta da yin jarida bisa yanar gizo kowa na dibin wai zai iya zama ɗan jarida. Chacun pense que peut devenir journaliste. Rahoton ƙungiyar Kura Rouge da Kurasan Rouge na watan jiya ya tabbatar da cewa ɗimbin jama'a ne suke barin mazauninsu da zama 'yan gudun hijira saboda rashin tsaro da yake wakana a yankin jihar Difa. Waɗannan al'umma suna cikin matuƙar buƙatar abinci domin buƙatar rayuwarsu. Ƙarin bayani tare da Asumana Shina. Ƙungiyar ba da agaji ta ƙasa da ƙasa Kurwa Ruji da Kurwasan Ruji sun baiwa mutanen da suka bar mazauninsu da 'yan gudun hijira da mazauna difa masu ƙaramin ƙarfi taimakon abinci da kuma kayayyakin amfanin yau da kullum. Ƙungiyar ta kesta cewa daga watan Janvier zuwa watan Juin na 2019 an rarraba ton biyar na abinci domin iyalai hudu dukkansu mutanen da suka dawo a mazauninsu a Boso garin Wanzam da Tumur. Rahoton ya nuna cewar wasu mutanen su hudu sun samu ton biyu na hatsi ta hanyar bankuna hudu na abinci a garuruwan jajiri kanada gabciyari fulatari ta daya da kuma fulatari barka domin wadatar da bukatunsu na abinci a wannan lokaci mai wahalar rayuwa yalla manoma da suka baro garuruwansu ko suke zaune su kimanin dubu biyu sun sami irin shuka na hatsi wake da kuma kayayyakin gyaran gonaki kamar yadda ma'aikatan agaji na kungiyar kurwa ruji da kurwasan ruji suka wallafa A maraɗi a jiya ne aka gabatar wa Sultan Katsina Ali Zaki waɗansu da aka kwato daga hannun 'yan bindiga masu garkuwa da mutane tsawon watanni biyu da suke tsare a cikin dajin shinkafi da ke Najeriya. Ga abin da ɗaya daga cikin waɗanda aka tsare Murtala Sani yake bayyana wa Muhammad Maman. suka kai mu can cikin wani daji ba mu san gabas ba mu san yamma a aka ɗari mu idanu aka kawo kaca a ɗari mu gaskiya rayuwa dai ce mun yi ta mun sha wahala kishi yunwa kishin ruwa duk wanga ruwan da aka yi kan suka ba wata leda ba ɗaki ƙasa ne muke kwana mu tashi kuma ƙasa da kaga mutum an kwance shi ya zagayo to ba haya nisa dalilin da yasa suka ce suka kama mu wai muna zuwa muna sare musu dashi bayan wannan sun ce suna son su kawo hari babban rai suka ce in mun zo mu gai kuma sun rada suka kai mu wan sawaki sun mu matsayi sun bude mu mai idanuwa suka gwada mu makamman yaki nasu kuma kullum sai sun ba mu kashi nan baya na ma ni nan baya diwa dubu tun da mu la talata suka zo mu busa moto suka kama ga daji suka aje mu dai muna nan tsarma ban ma san an sako mu kawai sai da dai muka ji an zo an ce mu aka ce ku kwanci ke mu wannan macatan ka duk mutum biyu bisa moto guda aka goya mu aka kai mu can tsakiyar daji aka aje mutum inda suka ɗauko mu ta hadda suka yi da mu gaskiya ta kai ta awa biyu bisa mutu kuma gudu ne suke. Yanayin daminar shekarar bana yana tafiya daidai a yankin jihar Difa sai dai tare da zuwan ruwan kogin Komadugu Yobe wani harshe na ruwa na kogin Chadi da yake ratsa tsakanin Nijar da Najeriya. A wannan lokaci a cewa Ibrahim Shatima mamba na kungiyar Kal Kariya. a da yawan manoma suna fuskantar matsaloli na rashin takin zamani da suke amfani da shi da aka haramta kasuwancinsa yau da shekaru biyar daga gwamnatin Nijar ga abin da yake shaidawa lawan bukar. safe yan kuma dugu ita ribe. yau wata ɗaya kenan da ruwan gulbin dugu suka zo muna gudanar da ayyukan noma cikin kyakkyawan yanayi wasu na tafiyar da aikin sake shuka shinkafa wasu kuma tattase tun watanni da dama gwamnati ta ɗage matakin haramta noman tattase musamman mun shi daɗin haka sosai amma muna fuskantar wasu matsaloli musamman na takin zamani shekaru biyar kenan da gwamnati ta haramta mana amfani da takin zamanin har yanzu kuma matakin na nan kuma gaskiya idan babu wannan taki amfanin noma ta ragewa yake yi fatan mu shine a baiwa dukkan manoma damar samun wannan takin zamani domin samun albarkar noma kamar yadda ake so. Barin amfani da kayan girki na da tare da mai da himma wajen amfani da kayan girki na zamani, wannan shine gurin da wata ƙungiyar sa-kai mai kula da muhalli ta saka a gaba, inda a yau da safe suka shirya wata haɗuwa domin mayar da hankali akan yaƙi da canjin yanayi. Fadilatu Shibo Isaka ta karanta kokensu ga abin da take bayyana wa Rafika Atahir. considérant la dégradation de l'environnement aux Dangance da lalacewar yanayi saboda ayyukan dan adam dangance da dogara da wayewar zamani kan makamashi musamman ma kuzari da ba zai sabunta ba haɗe da gurɓataccen yanayi wanda yake haifar da ɗumamar yanayi dangance da albarkatun ƙasar Nijar game da sabuntan makamashi dangance da lalacewar da canjin yanayi ya haifar don amfani da gurɓataccen makamashi. muyi yi ƙoƙarin ɗaukan dabi'ar hali na gari cikin kula da makamashi da muhalli, karfafa ayyukan shifka itace. Muna miƙa kira ga magabata don canjin yanayin rayuwa, haɓaka da sauƙaƙa damar amfani ga kuzari mai iya sabunta. A dama da matasa cikin duk wani yanke shawara bisa kan al'amuran yanayi. Domin ciwo kan matsalolin karancin jini a cikin asibitoci na babban birni kula da wato cibiyar da ke kula da karɓar jini ta shirya wani taron karɓar jini a cewar mai kula da yada labarai ta wannan cibiya akwai jini da aka tattara da za a rarraba shi a cikin gidajen asibitoci domin bukata uwar gidan begu ramatu ta yi wa nafisa adamu sifo ƙarin bayani Babu isasshen jini, dalilin kuma shine ba mu samun mutane da dama masu zuwa ba da jini. Yau za ki iya zuwa ki waye wa mutane dubu kai bai wuce goma ko sha biyar da za su zo ba da jini. Wani bi, dalilin sake-sake ne na zukatan mutane. In na ba da jini na zan iya kamuwa da wata cuta. In na ba da jini na me za a yi da shi da dai sauransu amma yanzu dai muna da jini yan lokutan nan dai in an zo da bukatar jini nan da nan muke badawa don akwai shi a game da matsalar da muka samu mun yi ƙoƙarin mu akan wayewa mutane kai cikin yamai da kewaye akwai tawagogi da suka fita suka samo jini da dama tare da sayan motocin tarin jini biyun nan dai ina ganin za mu iya shawo kan matsalar karamcin jini de collecte de sang. Moi, je pense qu'on peut parler au problème de pénurie de sang. yanzu kuwa sai rahotonmu na musamman birnin difa cikin al'amarin boko haram da kuma kwararowa bakin haure 'yan najeriya wannan ne sunan wani littafi da wani ɗalibi na jami'ar yamai bello adamu ya wallafa ga abin da yake bayyanawa a cikin rahoton da asuma shina ya tattauna da shi Ƙungiyar Boko Haram ta yi amfani da dabaru da yawa wajen ciyo kan matasan jihar Difa a cewar Bello Adamu wanda ya rubuta wani littafi kan wannan lamari ya kuma kawo ƙarin bayani kan yadda al'ummar Difa ta amince ta karɓi 'yan gudun hijira na ƙasar Najeriya. Dans ces j'ai traité l'évolution de la A cikin wannan littafi na yi batun yanda al'amarin Boko Haram ke karuwa a cikin yankin Difa. Kaka aka kafa kungiyar kaka ta ɗau matasa a garin Difa. Boko Haram ta yi bincike ne bisa kan kididdigar lamarin zamantakewa da tattalin arzikin garin Difa. Kamin ta samu ta dau mutane. Don da farko tana amfani ne da addini. Tafiya na tafiya dangance da canjin fuskar zamantakewa da tattalin arzikin garin su ma sai suka sake dubaru. yanzu batta maganar addini don ta ɗauki mutane da kuɗi ne take jan hankali sannan ta ɗau mutanen ko kuma ta karkata wajen ɗan uwa zuwa wani ɗan uwa wa'annan dubarun ne boko haram ta yi amfani da su ana iya cewa kun gudanar da bincike domin gano waɗannan dubaru Eh kwarai kwa na tattauna da al'umma mutane daban-daban da suka bani ra'ayinsu da kuma rubuce-rubucen da na karanta inda na samu dukan wa'annan labaru. A wani fanni kuma don in rawaita wannan littafi na firinta da mutum saba'in da biyu kai har na je Najeriya don in gani bannar da Boko Haram ta yi cikin birane da kuma ƙauyuka. A kan batun 'yan gudun hijira su ma don su samu mafuka su tserewa matsalolin da suke fuskanta na farko dai sun yi amfani ne da 'yan uwanci tsakaninsu da al'ummar garin Difa. alaƙar da ke akwai tun canza da kuma harkokin kasuwanci suka tattara su kai amfani da su don su samu karɓuwar al'ummar difa kuma al'ummar difa ta fahimci wannan buƙatar ta karɓe su ba tare da yin nazarin irin ƙarfin da ke gare su na karɓar wannan jama'a ba za ka ga magidanci da mutum biyu yake iya ɗauka yauninsu sai ya karɓi mutum goma ko fiye da haka wannan shafi to hakika mai mahimmanci ne wanda a kansu za a yabawa al'ummar difa. Mita ce manufar ƙungiyar Boko Haram? Boko Haram manufofi mazafin akwai wa'anda suke son su fifita addinin musulunci akwai kuma wa'anda su banduna ne kawai burin su na su samu kuɗi ne kana akwai batun shimfiɗar yanki don akwai masu cewa zaben yankin da suka yi ba haka ba ne kawai akwai batun kuma arzikin ma'adinai na cikin ƙasar to amma wannan shafi na nemi in aikin shi amma ban samu isassun labaru ba. Ƙarshen labarun kenan a kasance lafiya.